المنافق فاتح أبان الكتاب والوارد وجعل المنافق الحلهم وأنهم عقبة الإسلام تظهر خمسها كان موضوعا على البر قرصها

alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mamala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mu da kasancewa da ku a shirin mu na karatun littafin Maulana Professor Ibrahim Ahmad Bakari suna ar Makanatuha wa Ahkamuha Ash-Shar'iyya wato halka ta goma sha shida kuma muna cikin babi da yake magana akan wato matsayin kafa hujja da mafarki a shari'a kuma wannan shine karatu na hudu a cikin wannan babin inda wato maulana yake kawo mana wasu athar da suka faru tun daga lokacin sahabbai allah ya kara musu yadda eh, akan kafa hujja ko aiki da abin da aka yi umarni da shi a cikin mafarki kamar wasu wasiyoyi da aka yi kuma aka amfani da su a fili ga shi a mafarki ne aka zartar da su da dai wannan yana nuna cewa akwai wasu ƙara'in wanda eh, suka yi nuni zuwa hakan kuma har ila yau akwai saɓani tsakanin halaccin yin alƙali ya aiki da saninsa tsakanin mazhabobi kuma mazhabin imamu shafi kamar yadda mulana ya kawo suna ganin ya halatta alkali ya aiki da iliminsa saɓanin mazhabar malikiya da hanabila da kuma ahnaf kuma mun kawo mun kwana inda wala ya mana wato riwayan ibnu abi shaiba kissan sayyidina umar Allah ya kara masa yadda akan mafarki da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani bawan Allah ya je raudan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙara ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa baki a roƙi Allah a sha ruwa a saukar da ruwa saboda haka ya mafarki aka ce je ya gaya sai na Umar ga abin da zai ga abin da zai ga abin da zai kuma aka sai na Umar bai hantare shi ba akan abin da ya kuma sai na Umar ya karbi wannan mafarkin ya ce zai ƙara zage dantse zai ƙara ƙoƙari sai abin da ya ƙarfinsa to yau za mu tashi a shafi na 41 eh, warawa muslimun eh, fi muqaddimatihi ko eh, imam muslim ya rawaito cikin muqaddimarsa yau muna 27 ga watan safar hijira 1446 wanda ya daidai 31 ga watan 8 shekara ta 2024 mulana ce warawa muslimun fi muqaddimatihi bi isnadihi an ali bin mushirin ina so a ji wannan riwayan da kyau muslim ya rawaito a cikin muqaddima tasa a cikin muqaddima ta sayi muslim da isnadin wannan riwaya daga ali ibn musirin kala yace sami'tu ana wa hamzata ziyat min abana bin iyashin nahawan min alfi hadithin yace ni da hamzatu zayyat ni ali ibn musirin kenan ni da hamzatu zayyad mun ji hadisai daga abanu ɗan abi iyash kusan hadisi dubu ya biya mana na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala aliyun aliyu ya ce falakitu hamzata sai na gamu da hamzata zayyad shi ali ibn musir mai riwaya kenan ya ce sai na ga haɗu da hamzatu zayyad wanda ni da shi aka gaya mana hadisan nan kwaya dubu na annabi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbarani sai bani labari annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa shi hamzatu zayyat bayan malamin su a bani wuri abi iyash ya zantar da su wannan hadisan guda dubu to fa yadda ya kwanta bacci yayi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam da mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru fa arada alaihi ma sami'a min aban sai ya bijira wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan guda dubu da ya ji su daga abani bin abi iyash ya ce ya rasulullahi dama sallallahu alaihi wasallam dama mun je gurin abani bin abi biya ya biya mana hadisan ka guda dubu da hadisi kaza ya ce ka ce kaza hadisi kaza ya ce ka ce kaza hadisi kaza ya ce ka ce kaza sai da ya biyo manzala sallallahu hadisan nan guda dubu a mafarkin nan fama arafa minha illa shay'an yasiran khamsatan aw sittatan ya ce manzala sallallahu a mafarkin ne ya ce masa hadisan nan dubban san su ba ma'ana dubban faɗe su ba ban faɗe su ba ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisan nan guda dubu sai ɗan kaɗan a ciki guda biyar ko guda shida guda biyar ko guda shida su kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shauran guda ɗari tara da casa'in da shida ko eh, da casa'in da biyar ko da casa'in da hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ya ce ban san su ba ma'ana dai ba ni na faɗi su ba to wannan ah, wannan riwaya tana na a cikin mukaddima kamar yadda Maulana ya faɗa ta sahihu Muslim to kuma a nan Maulana ya kawo ta ne yana wato nuna yadda magabata suka dinga yin aiki da ah, mafarki duk da shi wannan ah, akwai ta'aliki da Maulana zai kawo na maluma musamman Imam Nawawi akan wannan qadiyyan shin cewar a iya tabbatar da hadisi ingancinsa ko rauninsa ko ƙaryarsa a ce ƙarya ne a cikin mafarki ta irin wannan hanyar ko ba zai yiwu ba wannan ga ta'aliki na akan wannan amma dai abin da nake so mu fahimta anan, akwai wata magana ta maulan mushe tijjani radiyallahu an wardawa annabi wanda yake faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a kaidar rayuwarsa wadda ya ta shekara 63 cikin sahabbansa Allah kara musu yadda ya kasance yana ba da ilimi wanda yake gamammi wanda za a gaya wa kowa da kowa yana gaya kowa da kowa wanda kuma ba kowa zai iya ɗauka ba yana wari wasu daga cikin sahabbansa wanda wannan ba saninsa da rashin saninsa ba zai sa ka ki shiga aljanna ba saboda haka manzo Allah sallallahu yana kebantar wasu hasawa, yana sanar da su wani khassin ilimi yace da manzo Allah sallallahu ya koma zuwa ga Allah to maganar ilimi ami wannan na hukunce hukuncen shari'a haramtawa halattawa da farlantawa to wannan kuma ya tsaya da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan ilimi khasi wanda yake na wani abun mandubi ne wanda ba har ka je lahira ka shiga aljanna ma ba lalle a yi maka zancen sa ba da waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bushe ba har bayan wafatin sa yana bayar da irin wannan ilimin ga hasawa a kowane zamani sai shehu tijani ce wanda duk yake zato cewar madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wanda yake wa al'ummarsa ya yanke saboda wafatinsa to wannan ya jahilci martabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya muna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji molan mu tijani radiyallahu anhu wanda wannan magana ta shehu tijani irin waɗannan abubuwan da suke faruwa su ne suke fassara ta wato ko bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tare ilimai keɓantattu wanda ba wai halattawa da haramtawa ba ba ƙara wani abu a shari'a ko rage wani abu a shari'a ba wannan shehu tijjani a gurare daban-daban ya tabbatar ba zai yi ba shari'a ita take shafe shari'a sau da haka babu yadda za a yi ko lokacin da aka tambayi shehu tijjani radillawan aka ce masa ibnu arabi Al-Hatimi ya ce ba dan malaman zahiri ba da wato malaman baɗini waliyai arifai da sun zo da irin abin da annabawa suka zo da shi aka ce wai mai ibnu arabi yake nufi da wannan magana shehu tijani ya ce wannan ba zai yiwu a shari'a ba a shari'a ba zai yiwu ba ma'ana tabbatar da wani hukunci wanda bai kasance magabaci ba a baya ko kuma shafe wani hukunci wanda ya tabbata a shari'a wali ya shafe shi ko kuma farar da wani hukunci wanda bai tabbata ba a shari'a wali ya wajabta shi ya ce wannan babu yanda zai yiwu a cikin wani abu ba da'ira ta annabta da'irar wilaya ba ta da ƙarfin wannan yauwa ba ta da ƙarfin wannan amma abin da yake mandubi wani falala wanda mustahabbi ne da shauransu wannan Allah tabaraka ta'ala yakan keɓanci bayansa ta hanyar mubashirat wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a samu wani ilimi na wani al'amari a samu wani ƙarin falala ta wani al'amari wanda kuma wannan abin da za a samu falalar a cikin mafarki ko a hanyar kashfi za ka samu bai saɓa da abin da ya tabbata a cikin shari'a ba domin imamu abul hassan shazali radiyallahu anhu yana faɗa cewar wato abin da aka sanya mana isma a cikinsa shine alƙur'ani da hadisi abinda duk ba shi ba na ilhama da kashfi babu isma a ciki saboda haka in aka yi maka ilhaman wani ilimi ko aka nuna maka wani ilimi a mafarki ko aka yi maka kashfinsa to ka bijira shi ga alkur'ani da hadisi idan ya dace a karba in bai dace ba a yi watsi da shi to wannan ah, abin da ya faru wanda har imam muslim ya kawo shi a cikin muƙaddima to yana nuna maganan da Shehu Tijani radiyallahu wanda maganan nan Shehu Tijjani tana da alamu tana da kwas tana da hujjoji da dalilai daban-daban tun a cikin sabbai Allah kara musu yadda na iliman da manzala sassala yake sanar da su kamar Abu Hurairah Allah kara mishi yadda yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na haddace ilimi biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya na gaya muku ɗaya da zan faɗa za a yanka ni da kuma maganan sai na ali allah kara musu da cewa ku sanar da mutane da abin da za su gane ba ku dan kada a ringa sarifanta allah a ringa sarifanta manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin maganar sai na abdullahi dan mas'ud ce ma an tabi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna tun ana baka taba zantar da mutane wasu zance da hankalinsu bai kai gun ba face ya zame musu fitina sayyidina Anas dan Malik Allah kara masa da yana cewa akwai abin da na sani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na sirri da manzo Allah ya sanar da ni ko uwata bata sani ba wanda ta haife ni kenan saboda haka akwai al'umur al-khassa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bantan sahabbansa yana sanar da su wannan tabbataccen abu ne sai dai idan mutum jahili ne ko kuma a'a mukabiri ne wanda yake ya ga gaskiya ya rufe idansa eh, ko kuma kiyayya ta sa ya ga gaskiya ya ki karɓar saboda haka wannan wato hadithin yana daga cikin hadisai da ake kafa misalai da su akan fassarar maganar can ta shehu tijani radiyallahu anhu wadda ya to amma mu dawo karatun mu shin a bangaren ilimin hadisi na tabbatar da wannan hadisi ingantacce ne wannan kurare ne shin me suka ɗauki wannan riwaya da imam muslim ya kawo cikin mukaddimarsa wani sharhi suka yi maulana shi ya cewa haza aidan asirun alayya maulana ya ce wannan wato kawo wannan isa tana da nauyi gare ni saboda gudun me yasa in kana al'adadu muradan bi aini wala zima al'amalu bil istithna idan ya zamo wannan adadin da aka ce hadisan nan guda dubu aka ce ɗari tara da kusan casa'in da biyar duk ba tabbatattu ba ne guda biyar ne kawai tabbatacce in wannan adadin shi ake nufi da aininsa wala zima al'amalu bil istithna kuma ya zama ai aiki da wannan togaciyar wannan kam akwai wahal wannan al'amari akwai wahala gare ni tun wala na saboda yana nuna tun a farkon asari ne wannan abin ya faru to yana nuna mai hadisai kenan masu sukan hadisai da waye za su samu wata kafa da za su riƙe wajen cewa dama hadisan nan muna ta faɗa muna cewa kaza kaza kaza kaza to amma shi al'amari a juyar da shi zuwa ahalinsa a ji menene abin da suka faɗa dangane da bai sai a samu zaman lafiya to sai mulana ce illa an yakuna kama naqala al-imam an-nawawi an nawawi an qadi fi tawjih sai dai ya zamo kamar yadda al-imam nawawi ya ciro daga al-qadi cikin wato shi tawjihin wato yin bayani fassarar wannan mafarkin annaha yusta nasu biha cewar ita wannan mafarki za a ɗebe kewa da ita ne ita wannan mafarki za a ɗebe kewa da ita ne alama ta ƙarrara shari'i bisa abin da ya tabbata a cikin wato shari'a za a yi aiki da ita ne afsa abin da ya tabbata alama ta ƙarrara kai ladal ulama'i afsa abin da ya tabbata wato gurin malamai na me min du'ufi ba'adin ruwat na wajen raunin shashin marawaita yawwa hadisin zai tabbatar wannan mafarkin da aka yi ya tabbatar cewar akwai wato marawaita wanda suke masu rauni waɗanda su ne za su wato akwai su kamar yadda malaman musalawar hadisi suke faɗa cewar akwai wato masu ruwaya wanda suke da rauni da haka to lalle ɗin akwai masu ruwaya masu rauni dan ana musu akan cewar ai ba wani hadisi mai rauni duk wani hadisi in aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya faɗa kawai shi kenan dole a yi aiki da shi eh dole a yi aiki da shi saboda haka dole dole wannan a'a wannan hadisin ya nuna cewa malaman musalul hadis suna da gaskiya da suke cewa akwai rauna akwai marawaita wanda suke masu rauni la annahu yuqda'u bi amril mana ba zai yiwu a ce wai ana yi yanke da lamarin wannan mafarkin a ce yanke wannan hadisan ɗari tara da da biyar a cikin dubu duk ƙarya ne guda biyar ne kawai tabbatattuwa wala an lahu tabdulu bi sababihi sunnatun sabatat ko kuma a ce wai wata sunna da take tabbatacciya ta tabbata wata sunna ce da ta tabbata kuma a ce wai ta ɓaci da sababin wannan mafarkin a ce eh, ta ɓaci a wa za bi ijma'il ulama ko kuma wala tasbutu bihi sunnatun lam tasbut ko kuma a ce wata sunna da bata tabbata ba a ce ta tabbata da shi ta hanyar mafarki wata sunna da bata tabbata ba sai a ce ai gashi mafarki aka yi aka ga hadisi ga shi a mafarkin haddasana wani haddasana wani a faɗi wani matani a ce ta hanyar mafarki tabbata a'a ba zai yi ba sai cewa ha za bi ijma'il ulama'i wannan fa gamuwar malamai sun tafi akan haka amma idara annabi sallallahu alaihi wasallam na ce amma idan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi fi'li ma huwa mandubun ilaihi ya zama yayi umarni da aikata wani abu da an so a aikata shi au yanhahu an manhiyin anu ko kuma yana hana shi aikata wani abu da aka hana dama a shari'a ta hana akwai aya ko akwai hadisi da ya nuni haka au yurshiduhu ila fi'li maslahatin ko kuma yana nuni gare shi zuwa aikata wani abu wanda yake mai amfani wata maslaha to fala khilafa fi istihbabil amali ala wab'ihi wannan babu sabani babu sabani cikin yin aiki afsa dacewa da wannan mafarkin da anna zalika laysa hukman bi mujarradil manam domin wannan bai zama hukunci da mujarradin baccin ba kawai bal bi ma taqarrara min asli zalika shay'i bari dai an so a yi wannan abin ne da abin da ya tabbata na asalin wannan wannan abu misali sai kai mafarki an ce kai mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yawaita la ilaha illallah to ai dama yawaita zikiri abu ne da ya tabbata a cikin qur'ani ya tabbata cikin hadisai saboda haka wannan abin kai tsaye za a baka umarni a ce yi maza ka tabbata shi yi maza maza ka tabbata shi kada ka yi sake wajen tabbata shi ko a umarce ka da yin tashin dare manzo Allah sallallahu alaihi maka magana cewa ka dinga tashin dare wannan shi ma ba wani wato kokonto akai ba wani jayayya mutum zai mai da hankali wajen ɗabbaka wannan fahimta amma abin da bai tabbata ba wata sunna da bata tabbata ba babu kuma wani nassi na shari'a da yake nuni zuwa gare ta ƙur'ani ko hadisi sai zama da wannan mafarkin naka aka ƙirƙiro ta ita wannan sunna wannan ba za a karɓi wannan ba duk da akwai magana za a ci ta ita ma ɓangaren sufaye suna da ra'ayi wanda ya ya dan saba wannan a wani gurin kamar yadda maulana din zai kawo to ah, wa yu'akkidu hadha abin da yake karfafa wannan maganganun da muka jeranta qaulul imamin nawawi fil majmu maganar imam nawawi a cikin al majmu abinda imam nawawi ce law kanat lailatu 30 min sha'ban da a ce yau daren 30 ga watan sha'ban ma'ana ran 29 ga wata ran da ake duba wata wata ya kare za a duba wata da daddare to sai ya zama na walam yaran nasul hilala imam nawawi ce sai ya zama a daren nan kuma mutane ba su ga wata ba fara'a insanun annabi sallallahu alaihi wasallam fil manami sai a yi dace wani a cikin wannan gari da suka yi duba ba su ga watan azumi ba a daren talatin wato ran 29 ga wata sai wani a garin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki faƙala lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a misali cikin wannan mafarkin nasa cewar allailata wato daren yau dinnan shine awwalu ramadan allailat wannan daren shine a awwalu ramadan shine farkon watan ramadan to lam yasihha as-sawm bi hadha al-mana yi inganta yi azumi wato a wannan da wannan mafarkin ba lalisa li manami kai da kai mafarkin ba za ka yi azumi ba wala li ghairihi wani kama ba za ka gaya masa kayi mafarki ya aiki da wannan mafarkin ba to amma wannan kamar yadda na faɗa ra'ayin al'imamun nawawi ne ra'ayin al'imamun nawawi ne domin sufaye suna da magana akan kasiyar mutum shi kan kansa a irin wannan matsala shine maulana zai kawo ta ya ce na'am eh laƙattawa tara anis sada su ya jeranta mutawatiri ne ga daga shugabannin sufaye ya me ya jeranta daga gare su alƙaulu bi timti tithali ma ya amuru bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi ru'ya bi khassatir ra'i wato ya jeranta daga sufaye wane sufi kaza ya faɗa wane sufi ya faɗa wane sufi ya faɗa wane sufi ya faɗa shine faɗi da wajabcin bin umarnin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi a cikin mafarki a hasiyar kai mai mafarkin kai kan kanka da kai mafarkin to ya wajaba kai aiki da shi misali wannan azumin da gari ba a ga wata ba kai a daren sai kai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce maka wani wannan daren ka ɗau azumin ramadana wata ya bayyana babun sufaye gaskiya ba za ka sabawa wannan magana sallallahu alaihi wasallam za ka ɗauka saboda dalilai na cewa man wanda ya ganna bacci mafarki gaskiya ne kaza kaza kaza amma kamar yadda shi imamu nawawi wasu maluma na abu suna ganin cewar ai kai din ba za ka yi aiki da shi ba sannan kuma wanin kama ba zai yi aiki da shi amma su suna ganin nauyin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da a mafarki ne da haka sai wala eh, ya ci gaba da cewa walakin layu uƙalu sai dai duk da wannan magana ta sufaye ba za a fahimtu layu uƙalu ba zai zama ba za a hankalci an yi fahama anhu a fahimto daga sufaye annahum yuɗiliku na zalika hatta fi ru'ya al-mukhalifa wato ba zai yi a saki hakan har a mafarkin da ta saba ba an fahimta wato a fahimci maganar guda idan kai mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da ya maka bai saba da abin da yake tabbatacce a shari'a ba wannan sufaye suna ganin zaka aikata kuma har su ma shashin maluma suna ganin za a aikata to amma akwai wasu gurare kamar shi wannan misalin da al'imamun nau ya kawo cikin almajimu cewar yin azumin daren kokonto a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, wanda ya yi azumin daren kokonto ya saba wa abul kasim ga abin da ya tabbata a sunna to ah, kai kuma sai kai mafarki a wannan daren kokonton ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ganin da babu kokonto a cikinsa ya ce maka kai wannan sufaye suna ganin nauyin saba wannan umarin a kasiyar kanka wani dai ba zai aiki da wannan mafarkin naka ba ya bar abin da ya tabbata a shari'a ya bi ka akan ka? ba zai bi ka amma kai suna ganin a kasiyar kanka za ka yi aiki da wannan mafarkin to shine maulana ya ce amma fa ba wai mafarkin za ka yi shi cikin abin da ya saba duka an yi idilaki ba a lima sabata fi shari'a da abin da ya tabbata a cikin shari'a inna kalaman domin su zancen sufaye la yakhtalifu qaddun amma alayhi al-a'imma baya sabawa da dai akan abin da shugabannin addini suke kai allazina asbaqna mawaqifan wanda muka riga muka ambaci matsayansu akan waɗannan matsalolin muka gabatar da matsayoyinsu muka faɗa akan wannan matsalar walakin nan sai dai su sufaye ta adduban ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ladabi ga janabin shugaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam kanu yatahashawna al-alfaza sun kasance suna ƙyanƙyamin lafazai almuhima wadda take wato nuna ko take riya bi isyani amri sallallahu wanda zai tafiya kunsar kamar saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fal ibaratu wannan bayanai ko wannan fassarori wa in ta'addadat ko da ta kidayu wannan sun faɗi sun yi bayanin su ta hanya iri kaza wannan sun yi bayanin su ta hanya to dai ya zallul ma'ana wahida ma'anar dai za ta tabbata dai ma'anar kwaya ɗaya ce ya ƙulu ibn arabi alhatim shekul akbar ibnu arabi alhatim allah ya ƙara masa yadda yana faɗa yana cewa almubasharat su mafarkai masu kyau hiya juz'un min ajza'in nubuwati yanki ne daga yankin annabta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa hiya ru'ya allati yara ar-rajulul muslim yara ar-rajulul muslimu su ne mafarkai wadda mutum musulmi yake gani autura lahu ko ake gani gare mafarkin a ganan ka gani da kanka ko kuma wani ya maka mafarkin in ja atu fi ru'ya min idan ta zo masa a cikin wato mafarki daga Allah ala ya dai rasulihi sallallahu alaihi wasallam ta hannun manzansa sallallahu alaihi wasallam fa in kana hukuman idan ya kasance hukunci ne ta abada nafsahu bihi kaji kai sai ka bautar da kanka wala budda amma fa koda za ka yi aiki da wannan hukuncin babu makawa an yaran rasula sallallahu alaihi wasallam ba makawa sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala suratul jasadiyya afsa surarsa ta jikinsa allati kana ala yafi duniya wanda ya kasance cikin ta a duniya gaji ko sufayan suna cewa in za ka yi aiki da wani hukunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka a kasiyar kan naka to wajibi kuma ya zamo a surarsa ce alaihi salatu wassalam ta jiki wadda ya rayu da ita a duniya wadda aka yi riwaya ta azharar launi a da anjala ashkala zuwa ƙarshen sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka da kyau yan uwa a fahimci harkar mafarkin nan a fahimci rabarabanta dan kada mutum ya shiga cikin rudani kada mutum ya sa kansa cikin mahalaka ta hanyar yin da'awoyi ta hanyar yin maganganu wanda ba na ilimi ba kawai ta sababin hanyar mafarki wannan kuma ita ce manufa ta wallafa wannan littafi albarka kamar yadda muka sani kuma insha Allah za mu tsaya nan ah, za mu tashi dai akan a cikin wannan babi dai ah, na kafa hujja da mafarki matsayin hakan a shari'ar musulunci insha Allah a halka ta gaba abinda muka faɗa dai Allah ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya yafe mana albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mun haɗu a halka ta gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala ma'assalam